takwas ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi hudu da arba'in, daidai da sha uku ga watan Mai shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha tara, wannan shine kasar na biyu da goma sha biyar, cikin jerin girkusuwan karatun lissafin zazul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكثر لسنا ابن القيم الجوزية شيخ الإسلام رحمة الله عليه لتافه زاد المعادي موسوعة لنتانه من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم komai da ruwanka ne dangane da al'adu da tafarki da tsarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yake gudanar da al'amuran rayuwa da addini da zamantakewa ta da jama'a da sauran al'amuran malamai suna jinjina ma ibnu qayyim a akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya inda ke ƙasar makka don yin aikin hajji ne da iyalansa ne ta dintafansa allah ya saka mashi alkhairi ibnu qayyim jawziya rahmatullahi alaihi yana kai mana kasuttuka akan tarihin yaƙe-yaƙen manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato yadda annabi sallallahu alaihi yake gudanar da al'amarin da ya shafi sulhu da yaƙi da kafirai da karɓan jiziya da yadda ya mu'amalanci munafukai da yadda ya mu'amalanci waɗanda suke wato sun mushi ha'inci za mu tashi inda malam ya ce faslun sun mana ƙadar ahadu banin lalu a bayan mun yadda al'amari ya faru da banu kainuka dangin Abdullahi dan Salam radiyallahu anhu wanda suka karya alƙawari kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya musu mu'amala ta irin wanda ya karya alƙawari a inda aka fitar da su daga garin Madina zuwa Azri'at to bangare na biyu ko kuma yaki na biyu wanda ya faru tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Yahudu shine tsakanin shi da Banu Nadir dama ne manzo Allah sallallahu alaihi duka duka ya yi huɗu hudu ne da yahudawa wancan na farko banu kairuka sai kuma banu nadir sai banu ƙuraiba sai kuma khaibar yanzu na biyu ake magana a kan shi ne abin da ya faru tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da banu nadir malam yace thumma laqad al-ahada banu nadir sannan kuma sai banu nadir wato akwai na ce waɗancan su ne mutanen abdullahi ɗan salam waɗannan su kuma su ne dangi ne aflan zama da aka faɗa mun karanta a baya wanda zuriyar take cikewa in zuwa ga jikokin annabin Allah Haruna alaihi salam wanda su ma suna daga cikin Yahudawa da suka kaura suka dawo Madina dan jiran zuwan annabi na ƙarshen zamani amma kuma da annabin ƙarshen zamanin ya zo sai suka ainihin wato yi hassada kamar yadda al-Imam ke yake fada cewa su jikokin sayyidina Harun ne alaihi salam waɗannan su ma sai suka karya alƙawari qala al-Bukhari al-Imam al-Bukhari Abu Abdullah rahmatullahi alaihi ya fada a cikin as-sahih dinsa kamar yadda ya kawo shi hadisi mu'allaqan amma al-Imam Abdurrazzaq as-San'ani shi ya kawo shi da isnadin sa a cikin al-Musannaf haka ibn abi hatim a cikin tafsirinsa wannan magana bukari ya ambaci ta babin da ya kira shi da suna babu hadisi banin nazir babu hadisi banin nazir ce, wa kana zalika da badrin bi sittati ashhur ce wannan ya faru ne bayan badar da wata shida don ka kirga bayan badar da wata shida zai baka watan Rabi'u awwal ke domin an yi badar a cikin watan ramadan kaga sai ka ce shawwal zulqa'ada zulhijja almuharram safar rabi'ul awwal wata shida zai zama cikin rabi'ul awwal da ya biyo bayan badar ke idan yake wannan maganar da ta zo a cikin wancan hadisi da imam bukhari ya kawo shi mu'allakan malamai mu hakikai suna ganin akwai kuskure a cikin wannan abin nan documentation cikin ambatan cewa banu quraiza sorry banu nabi fadan da aka yi da su ko jila'in da aka yi musu ya faru ne a wannan lokacin saboda idan mun ɗauka cewa wannan ijla koransu da aka yi da madina daga madina ya zo ne sakamakon abin da ya faru wanda za mu zo mu ji na zuwa da manzan Allah tsari alaihi wasallam wajen su taimaka mashi da kuɗi zai biya diyan wasu mutane al-kilafiyai ne waɗanda wani sahabi ya kashe su za mu zo mu ji a gaba insha Allah Shi ne amur ibn Umayya Abdul ya kashe su wannan abin ya faru ne bayan yakin waqa'atu biirin mauna to bi'ir mauna kuma an yi shi ne a shekara ta hudu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi domin yadda abin ya faru yakin bir mauna ne wannan da aka je aka yaudari wasu sahabbai bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika su su karantar kafirin suka yaudare su suka ta kashe su wajen saba'i wanda a cikin su akwai adaran momi da masana alqur'ani da malamai to a cikin su sai zama shi wannan Amr ibn Umayya sai aka kama shi a matsayin bawa daga bayan sai ogan su sai yake shi yace dama uwan shi ana binta wuya da za ta yanta ta taɓa yin wani bakanci ana binta bashin yanta wuya za ka fi sake wannan sabo shi kuma sabon da aka sake shi bai hanya sai ya gamu da wasu ƙabila ‘yan baru kilab wanda kuma suna da muhalafa tsakaninsu da waɗancan to shi ne sai basu sai da suka yi bacci ya ɗaukar fansa a kansu ya kashe shi ya zirga manzala sai kuma manzala ya ce mashi ka kashe mutanen da dole sai na biya diyarsu to kaga in wannan ne sababin sai da aka yi wancan yaƙin sannan sababin yawo na fata mun gani. yaƙin kuma an yi shi ne shekara ta hudu bayan hijira da haka wasu malamai irin kayin bibi ishara akan wannan ta hakikin a gaba kadan insha Allah malam yace wa kana zalika ba'da badr bi sittati ashhur qalahu urwa urwa ibn zubair shine ya faɗi wannan kamar da bukhari ya fitar ta alikan. sai kuma abdurrazak sana'ani da ibnu abi hatim suka kawo shi mausulan wa sababu zalika annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja ilaihim fi nafarin min ashabihi dalilin da wannan yaki ko ijla'i ya auku shine annabi alaihi salatu wassalam ya fita zuwa garin zuwa anguwar banin nabiri wa kallabahum yayi musu magana ya roƙe su ya nemi alfarma a gurinsu. an yu'inuhu hufi diyatil kilabiyyain alladaini qatalahuma amr ibn umayyah ad-damri wato dan su taimaka mishi da kuɗi ya biya diyan waɗannan mutane guda biyu waɗanda amr ibn umayya ad ya kashe su bayan da amir ibn tufaili ya yanta shi kamar yadda muka ambata faƙalu sai suka ce naf'alu ya abin ƙasa ba komai za mu baka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ijlis hahuna hatta naqdi hajatak sai suka gwada mishi wani rurin zama aka ce to ka zauna anan za mu zo mu za mu zo mu tattara kuɗin bari a je a tattaro kuɗin a haɗa su wuri guda aka ce zauna a ƙasan wata katanga ta jikin wani gida ko kuma wani gini wakala ba'aduhum bi ba'd sai suka je suka yi shawara suka yi dan mitin na gaggawa wa sawwala lahum ash-shaytanu ash shaqa shedan ya riya musu mugun aiki ya musu rashin arziki allazi kutiba alaihi wanda dama yahudawa Allah ya riga ya rubuta ya ya hukunta musu rashin arziki rashin mutunci da kare alƙawari da cin amana fata'amaru bi qatlihi sallallahu alaihi wasallam nan take sai wani daga cikin su ya bada shawara cewa ai gara kawai mun ga muhammadu a wannan wajen gara mu kashe shi kawai kowa ya huta wa qalu suka ce mu junansu ayyukum ya akhudhu hadhihi raha wa yas'adu fa yulqiha ala ra'sihi yakhdashu a cikin kuwaye zai ɗauki wannan arraha raha shine dutsen markaɗe irin dutsen likadin nan da shine asali arraha. dan falalan dutse haka wanda ake nika ko markaɗe ko abin nan tumatir ko wake akan to falalan dutse ne sai aka ce wa zai ɗauke shi ya hau sama wa yulqihi ala rasi ya jeho wannan dutsen kawai akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa ya shi ya farkwada mai kai kawai fasa mai kai ya mutu mutum na zaune kasan bishiya a abin kasan katanga sai wani ya hau kan katangar ta baya kawai ya sako mishi dutse kan shi wannan abin da suka shirya kenan faqala ashqahu sai wani mafi tsiya a cikinsu sai ce mai sunan shi amru ibnu jihashin ibnu ka'ab amru ibnu jihash ibnu ka'ab wani matsayaci ne a cikinsu mara arziki mara mutunci sai ce ana yake shirye wannan aikin faƙala lahum salam ibnu mishkin akwai wani mai hankali a cikinsu mai suna salamu ɗan mishkin sai ce musu la tafalu kar ku yi haka a san duk inda aka samu mutane ba a rasa wanda yake yana da tunani ko hangen nesa ko yaya ne ko da a cikin taron mutane ne marasa kirki ko wanda yake musu tsallan mutanen banza sai ga wani a cikin su yana hangen nesa ko yaya zai iya ba da wata shawara ta mutanen kirki ko ta masu hankali to da sai wannan ba yahudi sai ce kar ku yi haka za ta faru wa wallahi na rantse muku da Allah da yukhbaranna bima hamamtun wallahi za a bashi labari za a mushi wahayi a bashi labari ga gwamna ya yadda annabi ne amma ya ki imani saboda hasada yace ya rantsi da Allah za a baiwa mutumin nan labarin abin da kuka ce za ku aikata wa innahu la laqadun laqadul ahd allazi bainana wa bainahu kuma wannan kare alƙawarin da ke tsakanin mu da shi ne suka kijin magana wannan mutumin suka kijin da ke hasa waja alwahyu ala alfawri nan da nan kafin ka ce kanzin? sai Allah subhanahu wataala ya aiko da sako ilai zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min rabbihi tabaraka wataala daga Allah ubangijin sa madaukakin sarki bima hammu bihi aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abin da suka yi nake fana hada musri'a kawai ana da zaune sai aka kawai ya tashi daga wannan ana cikin zaune aka mishi wahayi cewa yanzu nan ga sanan za su hau sama su rugu dutse su kashe ka tashi daga wajen nan Allah ya bashi umarni kawai sai aka ga tashi daga wajen wata wajen ila Madina ya kama hanya ya koma cikin garin Madina domin dama anguwa ce a wajen Madina inda su waɗannan suke da wala hikahu ashabu Gabai, sun dauka ko zai dan kewaya ne ko zai dan motsa kafa sani shiru ba su gan shi ba suka suka ga yayi nisa suka tambaya ai suka ji labarin ai zai kan yi hanyar Madina sai suka rike shi wa qalu suka ce na hafta wa lam nashkur bika ka tashi ba ma sani ba fa akhbarahum bima hammat yahud bihi ya ba labarin abinda da yahudawa suka yi haka musa bin uquba ya ambaci wannan kissa haka da kusan lafazin irin wannan da kuma al-imam al-baihaqi a cikin dara'il an-nubuwa wa ba'a ilayhim rasulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika musu da sako cewa alikhruju min almadina manzo Allah ya aika musu da sako cewa to kun kare alƙawari don haka hukuncin ku shine kuma ku tashi ku bar garin nan wala su sake nuni jiha ba za ku ci gaba da zama da ni a Madina ba ba ku da sauran alfarma ba ku da sauran mutunci wa qad ajjaltukum na ba ku kwana goma ku har hada ina ku ina ku ku bar garin nan man wajadtu ba'da zalika biha duk wanda na ganshi a Madina bayan kwana goma bayan ultimatum wato wa'adi na kwana goma in na ga wani daga cikin banun biyu a madina barabtu da rukun zan kashe shi fa qamu ayyaman yatadahhabu shikenan kwana ɗaya kwana biyu kwana uku suna ta shirye shirye suna ta haɗa kayayyakin su suna nufin za su tashi wa arsala ilayhim almunafiqu Abdullahi ibn ubay sai Abdullahi dan ubay dan salul ra'atul munafiqin sai aika musu wani sako a wata riwaya an ce da kanshi yaje cikin dare ya je ya ɗauki wasu manyan rukunai a cikin munafunci da suke tiya shi munafunci ya tafi gun shugaban waɗannan yahudawa mai suna koyayi ibnu Ahabab. ya je zauna da shi ya ce mun ji abin da ya faru kaza kaza kaza kaza irin ya zo jaji to daga nan sai ya halin nashi ya ce da su Allah ta furju min diyarku kar ku fita bai ita ba ya mutum zai zo yana bako ya dinga kore mutane a gari nan ya kori baro kainuka mun kyale shi kuma ya kore ku shine har shi a a a ubayi bin dan sanin yake cewa ai kuma daga nan sai mu kenan shine abin da Allah yake faɗa ta cewa nakhsha an tusibana da'ira muna tsoron kada abin da juya ya juya har ya kawo kanmu in muna bari ana koran al'ummar mu yau an kori suwa ne an kori suwa ne wata ranar mu za a kora ke shine munafiki da wannan zancen Allah ya bada labari sai ce fa inna ma alfai yadkhuluna ma'akum hisnaku ina da sojoji mutum dubu biyu waɗanda sun amince za su shigo cikin wannan katanguna ku fa yamutu na dole ku za su mutu kafin a kashe ba za su yarda ba sai in sun mutu nan za a kashe wa tansurukum quraiza wa khulafa'ukum min ghatafan quraiza da ghatafan wanda suke abokan amincin ku za su za su za su taimaka muku dama kuma gabafani suna daga cikin waɗanda kuma mun ji a baya cewa mutane sun zama ƙawa'id guda uku ga manzara sallallahu alaihi wasallam a Madina akwai wanda suka musulunta sune al-Aws wal Khazraj al-Ansar radiyallahu anhu akwai wanda ya mu'ahada da su sune waɗannan Yahudawan kala uku Qainuqa Qurayza An-Nadir waɗannan guda uku sai kuma aka ce akwai wanda suka tsaya al-Hiyad yan ba ruwa a cikin su kuma akwai wanda suke fatan manzo Allah ya ci nasara akwai kuma masu fatan a ci nasara a kan Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikin masu ganin masu yin manzo Allah mugun fata akwai ga kafa kamar yadda a cikin masu mishi kyakkyawan fata akwai banu bakri akwai kuma kabilar banu sulai, kabilar su khansa to waɗannan ga kafa da dama su ma suna da rashin mutunci irin nasu suna nan ta bayan ƙasa suna taimakon ta ƙarƙashin ƙasa suna taimakon abokan gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin sa da muhalafa da banu annabir to da haka sai ce kuma bayan mu ai ga ƙuraiza ɗan uwanku ne yahudawa ne ɗan uwanku ga gatsafan kuna da muhalafa da alƙalta da su ba za su ƙyale ku ba da haka mu haɗu kawai duk abin da zai faru sai dai ba wata ne a ku yayi ibn ahbab ki ma ku yi dan ahbab sai ya kwaɗe ya ji daɗin wannan magana ya samu confidence ya samu ƙwarin gwiwa cewa eh gaskiya ne abin da ya kamata a yi kenan ya nemi ya canza amma daga baya dole ya zo ya fita kuma wannan huyar ibn haka za mu zo mu ji a gaba da shi da wani mutum mai suna sallam ibn abil fuqai sallam ibn abil fuqai da kinana ibn rabi waɗannan yahudawan guda uku su ne kuma suka sake zama a khaibara huyayyi nan shine yazo ya mallake khaibara ya sake kulla sabuwar fitina wanda ta haifar da yakin khaibar shi ya sake kulla wanda shi ya tafi makka musamman ya je ya gaya ma shawa cewa ya kamata fa a san abin yi mu da muke kafirai wato su da suke kafirai kala daban-daban waɗanda suke gaba da musulunci me zai hana su haɗa kai a murƙushe waɗannan mutane kowa ya huta shi ya kawo wannan ajiya ne ya dinga safara tsakanin makka da madina da wurin suwa ne da wurin suwa ne ya gaggayyaci kafirai iri daban-daban domin a haɗu aka tada ta suna ta yakin banu yakin yakin haibara wanda kuma Allah ya ba musulmai nasara kan dukkanin kafirai da haka wannan buyin da jama'a wani kasar domin bai huje ne mara imani to shi ne sai ya ji daɗin wannan magana yake fatan ina ma haka ta faru fi ma qala da ya ji daɗin abin da aka faɗa mashi wa ba aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu wa ba aka ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu inna la nakhruj min diyarina fasna ma badalaka da da aka yi kuma da sako ba sun fara hada kaya za su fita ba da wannan yazo ya ziga shi da dan salu yazo ya ziga shi to sai sake aikawa da sabon sako zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya kai Muhammadu ba za a bar garin nan ba duk abin da ka ga dama kai irin yanzu Eh, in ka shirya mun shirya dan halar kafasa irin yadda ake cewa ko shirki kafasa dai da ba wuce ke ba idan ka shirya mu ma mun shirya duk abin da kaga baka iya kai ba za a fita ba din kaga yanzu sun takalo ah, fitina ke fasna amma badalaka duk abin da kaga dama kai fa kabbar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce Allahu akbar wa ashabu shi da sahabbansa wa nahabu ilai suka yi ainihin wato yi himma suka suka taso suka nufo kabilar banu annabiyya wa ali ibn abi talib yahmilu liwa sayyidina ali radiyallahu anhu yana dauke da tuja galibin sahabbai da kafa ma suka domin tafiya ce trackable distance an ce kamar mil ɗaya ne kawai daga cikin garin madina zuwa wannan anguwa da haka allah ya ba da labari cewa wa ma fa Allah lahu ala rasulihi min ahli alqura fama awjabtun alayhi min khairin wala rikal wanda ba ku hau abun hawa ba ba ku hau doki ba ku hau wani abun hawa ba da kafa aka tafi gane shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka ce ya hau jaki wanda aka mishi linzali da wata abin nan zangarniya ta abun eh, da haka ba wuri ne mai ba aka tafi aka je aka tsare aka je aka dakata a kofar garinsu ana zuwa suka fara harbe da da kibau daga sama kamu falamma intaha ilayhi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa gare su kamu ala husulihi yarmuna nabla nabila wal hijara sai suka miƙe suka fara jehu duwatsu da kibau wa atazalashum ba? banu ƙwarai dangin su yahudawa sai zai kuma gefe sama su ba su balaga ɗan salulu ne a cikin nashi wautan ce ai gasuwa na maza su fiya a tsammanin shi ko cewa da addinin kuɗa za su fiya su sai suka koma gefe wa khanahum ibn ubayyin wa hulafa'uhum min ghatfan ɗan salulu shi ma ya haice su ghatfan mata ta haice su wanda da ya ce Da in da qutiltum lanansurannakum la in ukhriju lanakhrujanna ma'akum wa la in qutiltum lanansurannakum in ma an yaƙi ku sai mun taya ku in an ci ku sai wallahi sai a fitar da mu gaba ɗaya. to shine sai Allah yake ba da labari yake kwatanta irin abin da ya yayi gashi wa lihaza shabbaha subhanahu wa ta'ala qissatahum wa ja'ala masalahu dan aka Allah ya ba da labarin qissarsu yi kwatancin irin abin cewa kamar sanin shaitani in da insani ma ka kafara kala inni bari ummi kamar shi ɗan, yake misalin yadda ɗan sanu ya masu fuye dan ahadam shine kamar ɗan ne ya ce wa mutum yi kafirci bayan da mutum ya kafirci sai kuma ɗan ya ce ba ruwa na hada wai cewa wai shi yana da tsoron Allah inni bari umminka inni akhafu Allah rabbul alamin Fakana aiki bata kuma النار في النار خالدين فيها wannan hadisi wannan wannan ko wannan kwatanci malamai sun ruwaito maganganu daban-daban akan wane ne al-insanu din nan kamar sanin shaytani idqala lil insani ibnu jarir al-tabari ya ruwaito riwayi haka al-imam ibn abi hatim a cikin tafsirinsa haka al-imam al-bayhaqi a cikin shu'abul iman suka ba da labarin cewa wani mutum ne cikin salihan bayi masu bauta a cikin banu isra'ila ya kasance yana yin rukuya yana warkar da mutane Allah ya mashi fatahi yana da imani yana da salaha shedan ya rasa yadda zai yi ya lalata mashi addini sai ya je sa samu wata kyakkyawar budurwa shi shedan nan sai ya sa wani shedanin addini sai ya shiga jikinta ya sa mata hauka daga ƙarshe kuma sai ya zo a cikin suran mutum yake ma danginta ku ɗauke ta kai ta gumuwa ne a bayan gari yana nan yana ibada za ta warke da aka kai ta aka mata ruƙuya sai ta warke tana nan a wurin wannan mutumi kafin 'yan uwanta su zo sai ɗan ya zinga zayyana wa wannan mutumi har sai da ya zira da ita ta ɗauki ciki cikin sarki ciki kuma sai shaɗin ya zai ce musu yanzu ya kenan kana matsayin mutum mai mutunci ana ganin girman ka yanzu ya za a yi abin da ya fi dacewa kawai ka kashe ta ka kashe ta kawai mu jana'ila ta ba wanda ya sani idan ka ce ma yan uwanta sun gudu ne za su ta gudu ne ta bata ka ganta ba za su gangata ka tunda an san kai ne gaskiya ne a cikin wannan labarin aka ce har dai shi ɗan ya zuga shi da ƙarfi ya kashe wannan mata ya ainihin wato birni ta sai kuma shaidan ya zagaya ya kullo mu waɗancan ‘yan uwa nasa a mafarki ya nuna musu cewa ga abin da ya faru da suka taho sai shaɗan ya zoce mashi to kaga yanzu kuma a kan abin da za a yi ka yi mun sujuda sai in cece ka da ƙarke ya faɗi yau shaɗan sujuda kaga shi ne falan ma kafara ya yi kafin su shaɗan ya ce to daga yanzu ba ruwana da kai duk da yake isnadin kissar yana da matsala amma dai ana ba da shi a matsayin labarin ma'anar kamar kan in iska da rikin saliku baya ga shi a kowace shi mabambanta da ake kada karke ibn kasir yake cewa ko ma dai yaya ne al'insanu anan zai iya ɗaukan kowane mutum da ya bushe da a kan kafirci kowane mutum idan ya bushe da a kan kafirci to wannan misalin yayi kama da shi Allah ubangiji ya tsare wannan aya ce a cikin suratul hashr wadda ita ce surar da sauka gaba ɗayanta akan wannan labarin na al jila ko al'ijila da aka musu al'ijila shi ne aka kore su daga garin su da matansu da 'ya'yansu malaman luga suna cewa bambanci tsakanin al'ijila da al'ikhraj shi ne idan aka ce al'ikhraj mutum ya tafi kenan ko an fitar da shi amma yana da 'yancin dawowa wata rana amma al'ijila babu 'yancin dawowa hakanan al yana iya aukuwa ga ɗaiɗaiwan mutane a fitar da wani mutum shi kare daga gari a kore shi amma al'ijila za a fitar da mutane ne al'umma guda ko zuriya ko kabila sannan al'ijila za a fitar da su tare da dukiyoyinsu da matansu da iyalansu da komai nasu al kuma mutum bai fitar da kuma ba shi daga cikin bambanci tsakanin ma'anarsu kenan a lura wallahu a'lam fa inna suratul hashar hiya suratu banin nadir malam yace domin ko suratul hashar ita ce suratu banin nadir kamar yadda ibnu abbas ya kasance yana kiranta ibnu abbas yana kyamatar a kirata da suna suratul hashar yace saboda kada mutane su tsammanci tashin alkiyama ake nufi da aka sai ce sunanta suratu banin nadir da aka yi musu hashar wato aka tashe su daga madina aka mai da su ƙasar sham to kamar da ayat sura ta ambata li awwalil hashar sune farkon tashin alkiyama kamar da malamai suke cewa tashin alkiyama a duniya za a fara shi shine za a kore su su koma wani waje ko kuma cewa awwalil hashari sune farkon wanda suka fara taruwa a filin tashin alkiyama bisa fasar da ke cewa ƙasar sham da suka koma nan ne za a yi tashin alkiyama to su tun wani lokacin sasan taru a wajen na fata mun gane wato an da cikin bala'i da zai faru idan an yi kiyama wallahu alam duka dai akwai wadannan maganganu da malamai suka faɗa karanta littafin al-Imam al-Qurtubi al-Jami' li ahkam al-Qur'an da littafin tafsiri na al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi malam yace wa fiha mabda'u qissatihim wa nihayatuhum a cikin sautul hashari akwai labarin farkon kissar su da kuma ƙarshen kissar anan aka kissa anan ta kare fa hasarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa qaba nakhlahum wa harraqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu muhasara wato yayi musu kawanya sannan ya tare wasu dabilai wani dabino daga cikin dabilansu wa harraqa kuma ya kona ma dabinan al-Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito wannan labari daga kissa wanda Abdullahi dan Umar ya rawaito cewa dabinan nasu yana wani anguwa da ake ce mata albuwaira suna anguwan kenan a garin madina gonakin dabinan su wanda ke kewaye da su to da aka zo daidai wajen abin da ya faru kamar yadda aka bada labari sai manzo Allah sai sai sa aka yanke tushen dabino wanda mafi karancin abin da aka yanke shine guda daya ko kuma guda shida shine mafi yawa da bambancin tushen kuma aka kona abin da aka yanke da ko dai an yi haka dan a samu fili inda za a tsaya a samu sansani inda za a tsaya ko kuma an yi haka ne domin a bakanta masa rai a kuntata musu to sai suka samu abin kallo sannan yahudawa sun iya eh, generating shubuha sun iya samu shubuha sai suka fara yaɗa wato yanzu ku wannan mutumin da yake cewa Allah ne ya aiko shi kuma addinin shi irin na Musa ne addinin shi irin na Haruna ne da Ibrahim alaihi salam duba ku gani yanzu yana tsara dukiya yana barna yanzu wannan ma addinin annabawa ne ta su sahabbai suka shiga cikin kokonto ko dai abin da suka yi laifi ne saboda akwai mas'ala game da itlaful arzab itlaful abwal ina hukuncin barnatar da dukiya kamar mutum kawai zai rusa gidan shi lafiyayye dan yana so yayi wani ina hukuncin haka a musulunci akwai mas'ala game da wannan ko a ƙona gona ko a lalata abinci don kwastam ta kwace shinkafa ina hukuncin ta kona ta haka ɓarnatar da dukiya ne hukuncin mun karanta waɗannan buhutsun a cikin littafin da uku to wasu malami suna ganin dalilin wannan cewa akwai halaccin kona juz'un min al-mali itlafu juz'in min al-mali li maslahati al-baqi a kona ko a lalata wani sashi da dukiya don sauran ya gyaru kamar kana da gida sai ka ga wani waje ya samu matsala sai ka rushe shi ka gyara don in ba a gyara ba to duka gidan zai samu matsala al misali a ce wata katanga ce sai ka lura cewa kwata tana cinye ta kaga dole a gyara ta to garin gyara ta kuma za a buƙaci zuwa ga rusa ta ko kuma wani ɗaki wanda eh, abin nan a ce masai irin gidajen mu na da masai ya shigo cikin ɗakin ya rarrake ɗakin sai ka rusa dan ka gyara to wannan ya halatta amma mujarradin kawai yadda masu kuɗi suke din nan kawai mutum yana da gida ya ga cewa kai in ana son gidan nan yanzu ba a yayi shi kawai ya rusa shi ya sake wani wannan haramun ne gaba a musulunci domin ɓarnar dukiya ce sai in akwai wata maslaha kamar misali a ce hukuma ce za ta yi titi ko za a mai da shi asibiti ko kuma gidan ya ma kaɗan ne kaga akwai maslaha yanzu za ka buɗa shi ka faɗaɗa shi saboda iyalanka sun yawa amma haka nan kawai saboda yayi kawai ka ce bari ka rusa ka canza ko misali a ce ka ce sutura ka ce irin wannan kayan za a daya yayi su ko sai ka ɗauko sai ka ƙona ne kun ka ba da sadaka ga almajirai nan ga talakawa ga fakirai to babu ke da irin wannan to haka kuma abinda gwamnatoci suke yi a tara shinkafa tantan mai yawa ya duka tun da na yan sumogal ne da ake cewa an kwace a hannun wasu yan sumogal bayan su an talauta su kuma sai a sa wuta a kona waɗannan kayayyakin da sufurin da kayan electronic da menene duka a kora su gari guda wannan ma babu kyau itilaful abuwa ne babu kyau yana daga cikin eh, israfi Allah kuma ya hana min mubazzirina kanu ikhwana to wannan abin da sahabbai suka yi a wajen har sai ah, ah, sai suka shiga damuwa suka shiga damuwa ko dai abinda suka yi ba daidai sai Allah ya saukar da aya ma qata'atun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idnillah babu wata dabiniya da kuka tsari. ko wacce kuka bari akan tushenta da abin da kuka yi Allah ya bada izini wannan ya daga cikin abin wasu malamai suke ganin hujja ne akan cewa duk mujtahidi musibun ne ya dace kuma Allah ya ce fa bi idnillahi duka guda biyu da sarewa da bari duka ɗaya ne idan yake wannan matsala ce take sabani a gumar sun fiki kuma za mu zo mu je wasu bayanai akan ta game da la yusalli anna ahadukum illa fi bani quraiza wanda shi ma wani dalili da suke amfani da shi wajen kokarin nuna cewa kullu mushahidin muslimin wanda a ta ba daidai bane wannan magana amma Allah ya ba su mafita inna mutuwa ba komai saboda maslahar a lokacin yanzu da aka ce suwa da suka yi abin da suka ba su kyauta ba to an kashe musu gwiwa kenan a wurin jihadi za su zama sun yi ruzin moral ɗinsu za ka sai Allah ya yi endosin duka guda biyu cewa duk abin aka yi babu laifi na fata mun fahimci wannan sannan malamai sun yi saɓani a kan fasarar mai bina. wasu suka ce eh abin ya sa ah, aka kira ba a ce ma min nakhal ko min shajarati nakhal ba aka ce linatin saboda albina wani nau'i ne na dabino an yi saɓani akan fassarar wani irin dabino ne wajen ra'ayi goma wasu suka ce a dabino ne wanda shi ba a rayuwa akan shi ba irin kaman ajuwa ne da alburni da makamantansu dabinai na makka na alamadi na waɗanda mutane suke rayuwa a kansa matsayin mejo abinci ba wannan wani dabino ne wanda yake na daban wanda ba shi ne muhimmin abinci a wurinsu ba za ka shi sa ya halasta a tsari shi amma da a ce asalin abincinsu ne wanda yake gama garin abincinsu bai halasta ba wasu malamai sun cikin wannan taujihin aka ce wannan wanda suke siyarwa ne ana amfani da shi wajen samar da wasu ababen amfanin abinci kamar ana misali ana dandaka shi a jika shi a samu kala wato a fitar da wata kala ɗaya wanda ake zuba abinci game da ake sawa abinci a sawa shinkafa wani abu suka ga tayi wani ja haka ta bada sha'awa to akwai abincin da suke suna suna nushe kamar a ce ana rina shi ko mun gani a za ga akwai gina abinci na yan gayu wanda shinkafa ba za ka ganta haka yadda ka saba ganta a akwai na sanadin da suka kamar sai ka zama ja ko ta zama girin, to shi ma wannan dabinan abin da ake da shi ke, ana rina abinci ana kuma tace shi ana yin ayi jus da ruwan shi su da haka ba asalin abincinsu ba shi sa aka ya halarta sai aka sami akwai da maganganu da dama da malamai suka yi dinga taujihi to kuma dai yayin da Allah ya ce abinda suka yi ba kuskure ba haka sun fita daga duk zargin mai zargi domin Allah da ya halice su kuma ya ba su damar su wannan yakin ya ce ba kuskure ba fa arsalu ilayhi sai suka da suka ji wahala suka ga ba za su iya da wannan yaƙi ba sai suka sake aiko da saƙo cewa na hannu na kurju anil madina shikenan mun yarda zama fita daga madina mun yarda fa mun ala an yakhruju anha bi nufusihim wa zarari sai ce to shikenan za ku fita da kawunan ku da iyalan ku kawai ah, wani abu da na manta shine ne wancan labarin na dalilin akwai wani dalili daban da aka ambata ban da shi wanda alimamu abu dawuda ya ruwaito wanda yake nuni zuwa ga cewa wani dalili ne daban ba dalilin zuwan manzara tsara suna ba dalilin suna kokarin kulla makirki suna kokarin kulla alayan sauran kafirai don a shi alimamu abu dawuda ya ruwaito wannan wa anna lahum ma hamalatil iblu illa silah kuma ya yarda kowa ya ɗauki abin da annabi ya ce musu na yarda kowa ya ɗauki abin da raƙumi zai iya ɗauka daga cikin dukiya amma ban da makami ba za ka ɗauki ah, kwari da baka ko takobi ko sulke ko duk abin da ake amfani da shi wajen yaƙi ba za ka ɗauka ba kuma za ka ɗauka duk abin da zai maka amfani na dukiyarka matuƙar ka zai iya ɗauka ma'ana banda banda overload ke kacin lodin ka kawai za ka ɗauka shi ke shine sai ce ah, وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والأموال والحلقة وهي السلاح maza Allah sai sallallahu ya kwashi gaba daya dukiyoyi da kuma makamai kamar yadda Ibn Sa'd ya ruwaito a cikin Tabaqat da Imam al-Waqidi a cikin Maghazi ɗinsa manzo Allah sallallahu alaihi ya mallaki duk abin da suka bari ma'ana dole sun bar raƙuma sun bar shanu sun bar dukiyoyi waɗanda raƙuma ba za su iya ɗauka ba mutum ne da raƙumi ƙwaya ɗaya kaga ba zai ɗauki kayan gida ba su gadaje da tukwane da kwanuka da dukiyoyi ga gonakinsu kuma na dabino kewaye da anguwa gaba daya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mallake wannan gaba daya wa kanat banu nadiri khalifatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wannan dukiya ta zama gaba daya ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ma afa Allahu ala rasulihi eh, min ahli alqura falillahi walin rasuli wani bil ba. ya zama nashi ne ba raba ba wasu sabai suka ce raba a ba su Allah ya ce ai ba ku fa ma da alaihi min kaidin wala rikai ai ba ku yaƙi ba wannan faiki duk da yake an yi muqaddimat na yaƙi. shine an sako makamai an fito an zo an tsaya kuma har sun fara harba harbi kaga an yi kamar wani dan atisayi wato kamar za a yaƙi an kusa gwabzawa amma ba gwabzawa da aka fai'i ne duka na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam malamin sun maganganu da dama akan wannan fai'i shin akwai shi har bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an share shi da aya ta abin nan ta magana ganima a cikin sauti tauba ko yaya magana ce ne tsayi a gun malamin tafsiri da sauran malaman musulunci amma dai wannan dukiya ta zama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li ga dukkanin bukatunsa in ya gama bukatun shi wa masalihin musulmi sai sauran kuma musulmai ya tarba musu yakan cire ma iyalan shi abincin shekara daga wannan gona saura kuma duk wanda yake da wata bukata wanda yake riba shi wanda yake da wata harka wanda yake so ya gina gida wanda yake kaza sai manzo Allah ya tarba musu ya tarba musu wani za a yanto shi wani bai da lafiya za a biya mishi kudin asibiti manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya dinga yi walan yukhammisa ba a cire kumusi ba da annan laha a fa'aha alaihi domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ita gaba ɗaya matsayin dukiya ta fai ne ganima wadda ba a yaki ba walam yujibu na alaiha bi kailin wala rikali musulmai ba su zo suka hau wajen da ainihin a dawakai ko ababen hawa ba manzala ta sama bai ba su gaba ɗaya sai ya ba wa shawa ya ce ma ya ce ma mutanen madina idan kun so zan raba ba kowa amma kuma waɗannan ƙwarishawa da ke zana a gidajen ku su gaba da zama a gidajen idan kun so kuma in ba su ko in kyale amma zan ba su abin da zai ishi su kowa ya fita ya je ya gina gidan shi sai suka zaɓi wannan lafiya sai mun zaɓa sa sun ɗauki wannan dukiyar mun za a matsayin kyauta ke nan ba a matsayin ganima ba ya baiwa muhajiru na wanda ke zaune a gidajen ansarawa ya babba su su kuma suka je suka gina gidajensu amma an ce akwai mutum uku a cikin mutanen madina waɗanda ya ba daga cikinsu akwai abu lubana ko abu dujana ne eh, abu dujana ibn kharsha akwai kuma wani mutum mai suna sahal ibn sunai babban sahabin nan sannan kuma sai alharis ibn simma waɗannan guda uku su ya ba su saboda suna cikin talauci da bukata sai kuma babban sahabi sa'ad ibn mu'az radiyallahu anhu manzo Allah sai ba bashi kyautar takobin ɗaya daga cikin manyan kafiran nan shine sallan ibn abil huqayq yana da wani takobi wanda ake labarin takobin gaba daya madina ana ji da takobin sai manzo Allah sai kuma dukkan takobin sai ba wannan jagora na cikin abin nan sahabban madina shine Sa'ad ibn Mu'adh sauran dukiya kuma duka ya raba ta ga ga ainihin sahabbai ga wannan dukiya ta manzo Allah sallallahu alaihi aka ci gaba da zama a hannunsa har zuwa rasuwar bayan da ya rasu sai ta koma hannun sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sai na bakar ya rike wannan dukiya har aka kai ga su abbas da ali radiyallahu anhuma suka zo suka ce sai ba su dukiyar nan da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suka zo cewa a ba su nasu yace ai babu gado wannan dukiya ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam kuma ni yanzu ne halifar da dan haka ne su gaba da rikewa kuma duk abin da ya kama a yi ita zan ci gaba da yadda manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam haka har zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu zamanin sayyidina Umar ba su. ba su kasa a guya ba sai na alika kara dawowa cewa su fa suna so a ba su wannan dukiyar tunda su ne dangin manzo Allah sallallahu salama sai su rike sai na uwar da suka faɗa mai to shikenan zan ba ku ku je ku ci da rikewa amma da sharadin za ku ci gaba da gudanar da ita a duka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci da gudanarwa ma'ana yanzu kamar ya wakilta su kenan cewa a cire ma mutanen gidan manzo Allah da danginsa abinda za su rayu akai saura kuma a yi ta sadaka da shi ma'ana duk sanda aka samu mahsulat aka girba dabino aka tara shi to sai a ware abin da zai ishi bukatun gidan iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka tsira na iyalan manzon Allah sallallahu saura kuma sai a yi bukatun da ya kama sai kuma Allah ya kai mu inda dabino ya kara an kara halittun wani kuma to haka suka ci gaba da rikewa daga baya kamar da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito har suka taba yin rikici akai Sidna Umar yana zaune a fada sakare da sauran sahabbai sai ga ali da shi da Abbas suka zo suna rikici a wata riwaya aka ce fata saba har suka zarzagi junansu kasan abin duniya ba abin da bai iya jawo a tsakanin mutane a riwayar muslim sai da aka ambaci ma irin zagi, aka ce abbas ya ce masu ibn umar ka shiga tsakanina da wannan hadar zalimul fadin kazib ka shiga tsakanina da wannan mugu macuci ba ka muke faɗa wani ana rikici akan kuɗi ko komai imanin mutum sai ai macuci ne ko liman ko babanka ne ko sirikinka ne ko oganka ne za ka faɗi wannan kalmomi a kan shi shi ai azzalimi ne ai masuci ne ai wallahi ya ya zalunci su mutane saboda an ji an so wasu kuɗaɗe ya ana ganin ya fita kansu to suka faɗa wa junansu irin wannan kalmomin daga baya sai na umar ya ce musu me yana wa a ciki ko ka faɗa ka ce sai an ba ku kun gaba da gudanarwa kuma na ba ku yanzu ko ku ce muku wani hukunci ni ban da wani hukunci ku je ku sulhunta kanku to abin da dai aka ba da labari kamar yadda yake cikin fatul bari ibn hajar ya ba da labarin ya bibi kisoshin cewa daga karfe dai dangin aliyu suka galabaci dangin abbas akan wannan dukiya da aka bayan sai na ali ƴaƴansa su hasan da su husaini da su zainul abidina suka ci da rike wannan gore ga ɗan shi'a ba sa faɗan duka wannan ba sa faɗan shi sai a sai a faɗi fadak a ce ai fadak gona ce ta fatima a sai na abubakar ya kwanci to kaga su ma kansu ai sai na bakar kuma yana da ɗaya a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ma a farkon al'amari sun zo cewa a ba su sumunin su a ba su gadon na matan aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar dukiya suna ganin su ma suna da gado A abubakar ya ce musa ba ku da gado ba a gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da ya bari din ma dama ba wani abu bane in ba da waɗannan gonakin dama kuma ya ce na haru la Risu akwai riwaya da kuma la nurasu ba a gadanmu la nurasu ko kuma la Risu ba ma barwa kowa gado duka sai har riwayoyi daga ma taraknahu sadaqa banda waɗannan gonaki wanda kai ne da Allah ya bashi za Allah sai ne ga bar wani abu na azu a gani ba wata abu wani abu da za a ce misali kuɗi ajiyayyu ko suturu ko garken dabbobi ko gidaje da gine-gine da sauran property da bar komai ba ba abin da ya mai in ban da da juma ta sallah in ban da takobinsa in ban da abin hawansa na zuwa yaki, in ban da sulkensa irin waɗannan abubuwan waɗanda ba su kai sun kawo ba yana za su rabu wannan ga gadon da yawa ga mutane da yawa ina fata mun gano al almuhimmu dai wannan shi ne abin da ya faru a tarihance wallahu ta'ala a Shi ne waɗannan banu quraiza a banu banu nadir an samu mutum biyu daga cikinsu wanda su a lokacin sai suka ce sun musulunta sai manzo Allah sai mai ban musu dukiyarsu kuma suka zauna a Madina akwai wani mutum mai suna Yamin ibn Umayr Yamin ibn Umayr da kuma Abu Sa'id bin Wahab waɗannan guda biyu su sun musulunta sai aka kyale su aka kyale su aka ce ba komai su su mallaki dukiyarsu kuma su gaba da rayuwa a tsakanin mutane qala malik al malika malik ibn anas rahmatullahi alayhi wannan magana ta malik tana cikin al-mudawwala ne dai aka sani ta ta da nan dan kasu ko ko ta sufurun abu amma abin da ya faru ita mudawwana ba ta kafin malik bane ba kamar ba ne. al'imamu malik bayan rasuwarsa ɗaliban shi da suka yaɗu a ko'ina a duniya akwai waɗanda suka fi damuwa da hadisi riwayar suke kuma wanda suka fi damuwa da fikin fatawan maliku to daga tona suka damu da fatawan maliku akwai abdurrahman dan qasim mutumin kasar misr sannan a misr da haɗi layo kuma akwai wanda shi kuma ya fi damuwa da riwaya shi ne abdullahi dan wahab al-misr babban malik sai da musubi suna da takun saka kuma suna da wani ɗalibi guda ɗaya ɗalibinsu shine asad ibn furat mutumin andalus ne yana koyon karatu ya je gun wannan malam ya je gun wancan in ya je gun malam Abdullahi dan wahab sai ya ce mishi kai a hankali da kai a hankali da su dan kasu ba su san koyi da ilimin annabi sai dai na maluku kai a hankali ba kai a hankali da su ai maluku ba abin da ya koyar ba Ya yace idan ya je gun shi ma dan kasu sai ya ce mishi kai a hankali da abdul dan wahab sirrin maluku to suke ilimin maluku ya bace mu ne mu ne malik mu muke rayu ilimin <laughs> Ya yace duka ya ci moriyar nasihohin su ya yi kenan maliku kuma ya rike na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo manzo Allah yana sama na maliku kuma yana amfani da shi wajen fassara da sauransu to sai ya zauna a gurin Abraham dan Qasim yake rubuta yana tambaye shi me ya fatawan maliku game da kaza ya faɗa mishi me fatawan maliku game da kaza tun daga babukan tsarki har zuwa ƙarshen babukan fiqh ya rubuta littafi lafiyayye ta kushi. da ya tafi da shi a ƙasar andalus sai suka roƙe shi su su hannun suka ce taimaka musu da littafin nan su kwafe sai ke ina ai babu aro idan kuna so ku tafi misira kuma ku je ku koyo shi idan shi aka da bin farashi. to shine sai suka shirya mishi maƙarƙashiya, cikin dare yana bacci aka samu wasu ƴan tafiye suka je suka kasa littafin suka zo cikin dare suka rarraba shi falle falle suka kwafe shi gaba ɗaya. kafin asuba suka mamme da kayan shi da kuma suka yi haka sai shi suhunu ya taso da littafin ya zo gun abrahman ɗan ƙasim ya ce to mun samu kwafin littafin da ka karanta a karamar kallahu shi ne muka zo ka ba mu riwaya ba ta gaya mashi na sata ba ne sai kuma ka ce maluku ya ce kaza yake kwarai kuwa har sai ya ƙara musu ku rubuta kaza ma ku rubuta kaza wuri kaza ku gyara ba kaza ba ne sai zama yanzu wannan ta satan ita ce obsolete kuma ya ce musu idan kun je kun kuma andalus ku ba shi shi ma yi updating na shi za ka wani shi baya su mun mai kayan shekaru baya su za ka sai zama tattu hunun ɗin ta fi shahara domin ita ta yaɗu kuma ita ce aka gyara ta daga baya amma dai asalin ta ta Allah ya ita ce mun gani malamai su suna yin wannan ɗan dabarun dole ne ya za su ƙarfe littafi littafi ana so ka ce ba za ka bayar wani dole su yi su su kwafi Allah shi kyauta haka dai suka ta zaman doya da manja ga su dukansu suna cewa 'yan makarantar maliku ne wannan rigingimu da saɓani na tsakanin mutane abu ne na ɗabi'a ba ka rasa shi abinda kullum ake faɗa shi ne ya ka iya manajin rigima tsakankaninka da 'yan uwanka ko abokanka ko danginka ko surukanka ko zuriyar gidanku ya ka iya mu'amalantar abu shin ka sa jafa'i da wauta da ibgilanci a cikin koko ka iya mu'amalanta abin gwargwadon abin da wuce ɗabi'a ba ba ka rasa irin wannan kishi kishi da hasada tsakanin masu sana'a ɗaya tsakanin matan mutum ɗaya tsakanin wanda suke gari guda ko wanda suke abin nan duk ɗabi'a ce ɗan adam Allah shi kyauta to a cikin mudawwana malik yace khammasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama quraidata wa lam yukhammis bani nabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi takhmis ya fita da ɗaya bisa biyar na ganima quraida amma su banu nadir da fitar da nasu da annan musulmi na lam yurjifu bi khairihim wa la bikadihim ala banu nadir dan musulmai ba su je da nufin yaki ba a yaki kama aujafu ala quraiba wa azlahum ila khaybar kama yadda aka yaki da quraiba sannan aka fitar da su zuwa khaybar al-imamu ibn al-arabi a cikin litafin shi ahkamul qur'an yana fadin cewa musalahan kafirai akan al-ijla an share yanzu kafirai suka ce a ba su dama kawai su fita su bar gari ba tare da an an gwabza da shi ba za a yi ba haka ya fara yace dole sai dai su ba da jizya ko su musulunta ko a yaƙi amma babu option na hudu na cewa su su fita su bar gari ba a ba su wannan option malamai suna ganin mansuki ne wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa wa fihi min huyay ibn akhtab a cikin waɗannan kafirai akwai huyay mutanen banu nadir akwai huyay ibn akhtab wato su banu nadir waɗanda aka fitar da su kenan ba kurai ba kuskuren ba bakina kabiru wanda shine babban su shine jagoran su wa qabada silaha manzala sallallahu alaihi wasallama ya kwace makaman su wasaula ala ardihim wa diyarihim wa amwalihim sannan kuma ya ainihin wato mallake dukiyoyinsu da kudadansu da gidajensu a wata riwaya aka ce sai suka dinga abin nan kwashe har hatta wunduna da ƙofofi, haka ta dinga sassaƙe su suna kwashe su suka dinga sassaƙa wunduna da kofofi suna tsaurawa akan raƙumansu suna tafiya da shi ha Allah yake cewa yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'min fa atabiru ya ulul absar suna rusa gidajensu da hannunsu da kuma da hannun mu'mini malamai ke fasara daban-daban daga cikin fasarorin cewa me yasa suka rusa gidajen saboda tsabaragen bakin ciki ne da hasada irin ta bayahudi yana ganin in ya fita ba gidan nan to musulmi za su mora kawai sai ya rusa gidan wato dai kuma dai an yi asara duka an fasa kowa ya rasa to su kuma sai muminai sai suka taya su dan suna musu cewa ba ma da bukatar magidan su wannan daga cikin fasarar da aka yi ko kuma an rusa ne dan a samu fili wanda za a yi tsayawa idan yaki ya kama su kuma suna rusawa ne dan su fita ta baya akwai fasarori daban-daban da aka yi a kai wallahu a'lam a takaice dai sun cire abubuwa kamar a ce sun cire fikin na gidajensu sai su bar kangon kamar yanzu su tsira wunduna da ƙofofi da fitillu da fankoki da ac kuma gane irin wani abubuwan da suke za ka iya ko da ka siya gwamnati za a rusa ba ana zuwa da a cire ba a ɗaya rufin kwano ka ka cika yan gwamnati kenan yanzu ko inda ka sai da gidan duka me kuma na zuwa ka cire kofa da wundu inda ba gwamnati ta ba da sharaɗi akan haka ba sarkin gini me hukuncin wannan a aikin sai in gwamnati ta sai a unguwar nan za a rusa za a yi wani abu sai mutane su daga baya kuma su cire wundu su cire kofa su cire fitila su cire ac su cire fanka su cire sandiliya duk su bi su cire wani ma haka yanzu yana babbarewa yana faffasawa yana barewa to in dai gwamnati ta siya duka ka zo ka cira gaskiya ana gana akwai shi ba a gani na fa ban taba karanta akwai na inda dai ai an sai gidan kadara inda wani mutum ne ya siya ba gwamnati ba zai baka ka cire kofa to dan ne na gwamnati ya ka cire kofa inda ba san ban san da ka samu wannan dabara ba wala a'lam gwamnati kuma kana kallon mutane suka tana kallon suke cirewa hala sai a ce to shikenan sai ta yi shi a sukutu idan hala ana iya samun wannan mamutan ko <laughs> wallahi wala dan da ba sai da kuma hita ta kawo yan sanda da mu sun zana mutane da dake mutane su a bar waje almuhimmu suka cire waɗannan abubuwa suka gudu da su suka tafi da su Manzala Allah sallallahu alaihi ya mallaki dukkanin dukiyar da makaman da gidajen da sauransu fa wajada min al-ilahi 50 dir'a aka samu sulke guda 50 wa 50 bayba da kuma takubba waɗanda suke guda 50 idan ka ce eh, biba biba da wasali kasa akan ba'u to takubba ke shi ne dan kashi da ma biyabul idan kuma ka ce baiba da da fatha da li baiba ya zama abin nan uh, hular da suke sakawa na sulken kai ligfa kama ce hular kwano irin da sojoji daga takubba ne kamar yadda yazo a uh, baiba sune takubba waɗanda suke uh, abin nan sorry biba bibatin takubba ne wa salatina wa salatiyati wa arba'ina sayfa zai zama baiba din kenan ko ligfa da kuma takubba guda arba'in da ɗari uku da arba'in wa ƙala manzala sa su nake cewa haƙula isi ƙaunihin bi manzilati bani mughira fi quraish kaga waɗannan banu nadir a cikin jama'ar su ɗaya suke da banu bani a cikin qurayshawa wato wajen darajar da ƙarfin makamansu akwai banin mugira a cikin ƙwarsha waɗanda suna da mutane masu daraja wanda kuma suke da ƙarfin makamai da ƙarfin soja sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta su da waɗancan wa kanat qissatuhum fi rabi'il awwal sanata arba'in min al-hijra to kaji inda ibnu qayyim al-jawziya yayin wannan gyaran da muka ishara kai kaga a farko an ce bayan badar da wata shida azan duk kirga bayan badar wata shida zama rabiul awwal shekara ta uku kenan amma yanzu kuma sai ya ambaci abin da ke shi ne daidai cewa rabi'ul awwal a shekara ta hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sahabbai sun yi murna sosai da wannan abu da ya faru saboda Allah ya raba su da dangwam Allah ya raba ya musu maganin waɗannan matsiyata waɗannan kafirai sahabbai suka ta murna har mawaƙan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke ta mashi waƙoƙi na murna da samun nasara kamar Hassan ibn Sabit yana waka wata waka shahararriya wanda take farawa da kadinta ta qa'ada ma'sharun nasaru quraishan wa laysa lahum bi baldatihim nasiru ta qa'ada ma'sharun nasaru quraishan wa laysa lahum bi baldatihim nasiru haka ya fara waka yana cewa an samu gazawa a gurin wasu taron mutane wanda suke cewa za su taimaki qurayshawa amma kuma sun rasa masu taimakon a garinsu. su da suke tunanin za su yi taimakon wasu su sun rasa zai taimake su yace humu utul kitaba kadzabu waɗanda aka ba su littafi din nan a ahlul kitabi kenan kadzabu ko fadayyu sun ƙaryata ko kuma sun ki faɗa sun ki fa fahum umyun an taurati bur su sun makanta idan sun juya mata taura baya yace kafartum bil qur'ani laqad laqitu bi ita jikin labi wa adam labi kun kafircewa alqur'ani to kun gamu da kuncin da Allah ya saka da alqur'ani ya faɗa cewa eh, eh, za a kulli ladina kafaru satublabuna wa tusharuna ila jahannama alƙawarin da Allah ya muku na cewa za a galaba akan kafartum bil qur'ani yace faqad laqitum bi tadyiqil ladhi wa adam nadhiru Allah ne gargadi da ya muku alkawarin zai ta muku ga yanar kun game da abu ala ya sa'adu sa'adu bane mu'adil fa ma fa'ala quraylatu wal nabiy haka yake yake eh, sa'ad ta cikin kabilar su na eh, bin ansarawa menene labarin kafirai waɗannan qurayza da nadir na labarin su ki ƙara labarin da suke ciki yake wa قال karimu Abu عباد aqimu qayluqa'a wala takun a ƙarshe yake yake ma Abu Sufyana wani gambo a fakaice yake cewa wahana ala surati bani lu'ayyin wahana ala surati bani lu'ayyin wa harqin bil buwairati mustaqim yace banu lu'ayyin sune Qurayshawa kenan to as-surat shugabanninsu shugabanninsu to su ma su jira lokacin su ya kusa wa hana ala sirati bani bani du'ayya lokacin da za a je kuma manyan mutanen nan na cikin Qurayshawa lokacin ku ya kusa ku jira na ku? kun ga lafiya Quraysh da aka yi wannan bin da da kai ruka ku to ku jira na ku yace wa harqin da kona dabine da aka yi bil buwairati a wannan wurin suna goke nan mustaqim wanda wuta ta dinga tashi ku jira na ku? abu su gane ya kawo shi wannan waka an sai da ya waka yana ramawa yana cewa ai in ma gobarar ce ta fara cin kuka mutunci mutum da gune makwabtun su ya ta surutu baya kun san za mu zo mu ji a gaba tun da aka yi badar abu su fiye da ya yi wato bakanci bai ƙara yin wanka ba bai ƙara shafa mai ba har sai da aka yi yakin uhu ya ce ba zai saurara ba har sai yakin ya ci nasara a kan mutanen madina da annabi sallallahu alaihi wasallam wani yana daga cikin dogo wakar da hassanu ya kabu dan mali shi ma radiyallahu anhu shi ma yi waka yake cewa laqad muniyat bi azratiha al-hubur kazaka ad-dahr zu sarfil yadur farko haka ke yace hakika al'amarin ya juya an dandana wa waɗannan kafirai azaba yace dama kuma haka zamani yake sarkin ya kai ya kawo ya duru yana juyawa yau gare ka gobe ga abokin gaban ka ce to Allah ya ba mu nasara a kansu an ji daɗi sosai saboda maɓarnata ne makirai ne waɗanda suke suna tsawwala mutane a rayuwa dama dai mun ji a bayan su ne masu rike da tattalin arziki a farkon al'amari da ka tun kafin musulunci mutane suna shan wahala a halinsu sai da annabi yanzu sallallahu alaihi wasallam da yake shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne ne tsari game da al'ummarsa sai ba a ci gaba da bar musu harkokin tattalin arzikin ba to shine ma aka fara samun sauki yadda ka gari suna yi a yanzu da muke rayuwa su suke ta tattalin arziki da ka suke cewa kowane kuɗi ga kimarsa ga darajarsa suke cewa ga abin da za a siya ga abin da ba za a siyar ba suke determinin ƙasa kaza tana cikin yunwa ƙasa kaza tana cikin abin nan wadata suke yaɗa cututtuka su sai muku da magani suke zuga muku yaƙi sai muku da makamai shi ke zuga ku faɗa sannan su zo sai za su kawo muku agaji duk irin waɗannan shaidancin da ka sani yahudawa tun bayan ba su shi ina fata mutu in shallah wallahu ala. sai malam ya ce faslun wa amma quraybatu fa kanat ashadda al-yahudi a adawatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa aghlad wa aghladahu kufra sai kuma qurayza waɗanda suna da daga cikin wanda suka fi tsananin gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banu qurayza wa agladahu kufra kuma wanda suka fi kowa ɗacin kafirci kafircin ya fi na sauran ɗaci wa kazalika jara alaihim ma lam yajri ala ikhwani dan haka Allah cikin hikimarsa sai zama abin da ya faru da su ya fi tsanani fiye da na sauran jaza'an wifaqa ke waɗansu ba su kai su kafirci ba su kai tsananin gaba ba da haka ba su game da tsanani irin wanda ƙwarai da suka game da shi ba gwargwadon kafircin su ƙwarai ga mai tsanani shi sa hukuncin sai tsanani kamar da zamu zama shi wa kana sababu ghazwi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma kharaja ila ghazwati al-khandaq sanadiyar yakin da aka yi da su shine yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa ga yakin khandaq wadannan yakoki zai zo ya kwararo mana labarin su a takaice da fa'idodin da ke cikin su yakin khandaq shine dai wanda ake cewa ahzab wato wanda kungiyoyin kafirai daban-daban mutanen makka da tsafan su ƙuraida da sauransu suka haɗa kai suka ce a zo a haɗu a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabban shi a maganin maganinsu, sai kowa ya kuma ya ci gaba da abin da yake wannan lokacin da manzon Allah ya saka wal qawmu ma'ahu sulhun a lokacin tsakanin shi da ƙuraida akwai sulhu babu yaƙi tsakanin shi da su babu kuma su taimaki abokan gaban shi a kansa to wannan abin shine abin da suka yi sai suka shiga cikin wani yaƙi wanda a bisa ƙa'idar sulhun da aka yi da su ya haramta musu su shiga wa ja'a ja'a kuyayyu ibn aqtab ila bani qurayza fi diyari wancan kuyayyu dan banu nadir wanda aka kore shi ya koma khaybara ya je mamaye khaybara shine yazo wurin su fa qala sai ce qad ji'tukum bi izzid dahal nazo muku da abin da zai sa ku samu daukaka a wannan zamani ji'tukum bi quraishin alata dace na zo muku da ƙwarin shawa da maganar shugabanninsu wa gafan alaƙa da kuma gafan na zo muku da kalma daga gun kwamandojinsu kuma gafan ɗin nan wasu mutane ne masu tsanani an san su a yaki wa an tum ahalu shaukati wa sila kuma kuke da makamai kuke da dukiya kuka ke yaki su kuma za su ba da sojoji a haɗa ƙarfi da ƙarfi fa halumma hatta nunajila muhammadan wa nafruga min ku zo mu yi fito na fito da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu yi maganin shi fa nafruga min ai maganin shi duk a huta to qala lahu isu shugaban sa wani lokaci sai yace ce bal ni wallahi bi dhulli jahl na rantsi da Allah ka kawo mini kaskanci ni bi sihabin qad araqa ma ka zo mini da holoko ne hadarin da babu ruwa a cikin shi ruwan shi ya riga ya kare mara amfani ke fa huwa yar'udu wa yabruku yana dai kara yana kida yana warke amma babu ruwa babu wani amfani abin da kuma mun ba da hin bane na sani falam yazal quyayyun yukhadi'uhu wa ya'iduhu wa yumannihi hatta ajabahu quyayy dan akhtab bi kasa a gwiwa ba bai karaya ba ya ci gaba da zayyana mishi wannan fitina ya ci gaba da nuna mishi amfanin da ke ciki ya ci gaba da gwada mashi cewa ba za ba matsala za a samu nasara dan da ma tsoron shi ba samu nasara ba ne zai baya mun zara sai shi shi ma duk mataki a kansa mai da kai mataki a kansu da aka yi ci gaba da kawata mashi aka ce ya kai wajen mako guda yana cikin diyafasu yana zaune a su don an zauna majalisi lakta da zai yi kawai a tara waɗannan ya gaya musu ya nuna musu ga yadda za a yi har gidan karshe suka yarda sai suka ce amma da sharɗi an yi da kulan ma'ahu fi hisin suka ce to sai dai ka shigo cikin katangar ganuwar anguwanmu yusibuhu ma asabahu duk abin da zai same mu in nasara mu ci nasara ga buga ka idan an ci nasara akan mu ga buga ka ka shigo da jama'a kanan in ka yadda bisa wannan sharadin suna tsammanin ba zai yarda ba fa fa'ala ce ya yarda saboda shi kuma ya riga ya gama gamsuwa sannan mun ji a baya cewa dama kafiri ne mai tsananin gaba da kin musulunci ya gamsu da cewa in dai aka haɗa kai da ƙuraishi daga ƙafar su ƙuraishi suna da dukiya da zasu su yakin kuma suna da mazaje horarru su kuma ƙuraiza suna da makamai kuma gane sai a haɗu duka kowa sai a yi amfana da juna wannan ya kawo dabarar yaki wannan ya kawo kuɗi wannan ya kawo makamai duka sai a haɗu shi kuma shi ne coordinator kenan mai shiga nan ya shiga kan yana so a haɗa kai ya riga ya gama gamsuwa da wannan taron cewa za a ci nasara kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kawai sai ya yarda yace ya yarda zai zauna a tare da su a cikin katangun su duk abin da ya faru gare su ya faru gare shi. wa naqabu ahada rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shikenan suka karya wannan alƙawari wa azharu musabbahu suka fara batanci da zagi da cin mutuncin musulunci cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana can bakin daga ana can ana ta tona gwalalo din zamu zo mu ji yakin banu yakin Khaibar yana daga yakoki wanda masu suka fuskanci wato kunci da barazana wanda kuma Allah ya bayyana mu uzubi da dama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu yunwa an samu bala'i an samu tsoro domin ga taron kafirai nan tari mai yawa su runduna wajen su dubu shida su kuma musulmai ba su kai dubu ɗaya ba a lokacin waɗanda suke nan domin ana cikin zaman lafiya ne wasu sun tafi kasuwanci wasu sun tafi eh, yawon fataucinsu kawai aka waye gari waɗannan runduna ta kafirai sun zo sun datsa bakin waje don haka dole aka buƙaci zuwa ga yin wannan kariya ta katanga ba za a fito a yi ido da ido da su ba baya daga cikin maslaha musulmai to za Allah yana can a wannan ana haƙan gwalalan nan ana cin karo da duwatsu sai labari ya iske shi ai banu da sun karya alkawari su ma yanzu suna goyon bayan wannan yakin ga su can ma suna ta shirye-shirye za su fito da sojojinsu ga su kara waɗannan kafiran ƙarfi da manzo Allah sallallahu salama ya ji haka sai ya aika musu da sako yace a je a bincika mushi mai suke ciki fa arsala yasta'limu al-amra ya aika a tambaya lafiya naji abinda da naji gaskiya ne فوجدهم قد نقضوا العهد اي اكثروا سرغا كريا القور فكبر وقال ابشروا يا معشر المسلمين كما قال الله كما يكبر اي يا قوم المسلمين ان مكم بشاره بنفرك اكثر الله يا كريشي كيوا ده زار سكري القور تو نترا نا غبا وقت ما يكون يقار كريا كده في قال عظمه ده قال يداد الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم fakhshawhum wa zadahum imana wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel shi suka ƙara imani falamman sarafa bi rasul falamman sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila madina to bayan abubuwan da suka faru wanda zamu zo mu ji a gaba a wajen bayani akan yakin Khaibara har Allah subhanahu wataala ya watsa wannan taro na gayyatsiya da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaso makaman shi da jama'a shi suka dawo cikin garin Madina lam yakun illa an wada'a silahahu faja'ahu jibril manzala sallallahu yana cire hular kwanan shi ya cire silkensa ya aje ya cire takalmin shi na sojoji kawai sai ga jibrilu alaihi salam ya zo shi kuma faqala jibrilu ya ce a wada'ata silaha kai ka cire makaminka wallahi innal mala'ikata lam tada aslihata yace ya rantsa da Allah su tawaggata ta mala'iku rundunar mala'iku ba su ba su azama kamusu fanhat biman aka ila bani qurayza ka tashi da kai da waɗanda suke tare da kai mu wuce ba mu banu ba. akwai sauran yaki da ya ƙare fa inni sa'irun amamaka uzalzilu bihim fusurahum gani nan na tafi sai ka zo za mu tafi ni da tawagan mala'iku za mu je mu mu ainihin wato ƙasa ƙasa da katangun su dinnan wa aqdhifu fi qulubihim ar-ru'ba zan ji in tsorata su fa sara jibril jibril fi mawqidihi min al-mala'ika jibril ya ci gaba da tafiya yace su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kun zo shi ya tafi a cikin tawagga shi ta malaiku wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala asarihi fi mawkibihi min al-muhajirin wal ansar manzon Allah shi kuma sallallahu alaihi wasallam yana bayan sayyidina jibril alaihi salam a cikin tawagga al-muhajirin wal ansar haka bukhari ya da wannan riwaya a cikin asai da cikin kitabul magazi da yace babu marja'in nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahzabi wa makhrajihi ila bani quraish ya fitar da shi a nan ya sake fitar da shi a wani waje a cikin kitabul jihad babu jawazu qatli man naqada al-ahda da ke bayani akan halaccin kashe wanda ya karya alƙawari bayan bukhari muslim ya fitar da hadisin haka ne imamu ahmad ibn hanbal ya fitar da shi daga hadisin aisha radiyallahu anha cewa da ta yi bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo ya cire makamansa har ma yayi wanka sai ga jibril ya zo yana kwankwasa kofa aka tace tace har ma mutane sun ga kura da ke tashi na dawakan su malaiku sun sahu a su kwane suka zo suka kwankwasa manzo Allah sai su kofa cewa lalle lalle ya fito manzo ya ce musu ila ayi ya ce musu ila bani qurayza za mu tafi zuwa ga bani qurayza Aisha take cewa fa kharaja ilayhi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya fita zuwa ga su wannan ya kisa ce shahararriya labari ne ta wa qala li ashabihi yawma idin to a ranar ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da sahabbansa la yusalli yanna ahadukum al-asra illa fi bani kada wani a cikin ku ya take yayi sallar la'asar sai a bani qurayza kamar yadda bukhari ya daga hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhu malam yace fa badaru idan tisali alayhi nan da nan sahabbai suka yi gaggawa zuwa ga aikata abin da manzon Allah ya ce wato kowa ya zo ya azama kamar shi ya tare da amare shi ta yi mishi ta ta dumama mishi ruwa ya shiga yi wanka wani ya fara cin abinci wani ya shiga ya fito ma dandali an zauna za a fara fira wani ya ɗauki ƙur'ani shi ya fara tilawa wani ya fara tanin gari zai buɗe shi da fashi ta kasuwa kowa kawai zai koma normal activities din da ya saba yi kawai sai kuka ji wannan sanarwa shikenan kawai sai kowa ya naɗa abin da yake sabai kenan gaba babu babu wasa kowa kawai ya daɗe suka sake zuwa suka ɗauko makala mai gida na za je ai za mu koma yaƙi to Allah ya dawo da kula lafiya shi kenan shi ne fabadar ilan fitari amri sallallahu alaihi wasallam wa nahadu min fauri nan take suka kama hanya kuma a lokacin kamar ka ce bayan sallah azhar ko mun gane la'asar din ta fuskanto la'asar din ta fuskanto annabi ya ce kada wanda yi sallar la'asar sai a baro kwarewa shi kenan ba fa adrakatumul asr fi tariq suna cikin tafiya sai da asar wato su tafi manzo Allah yana bayan su ana cikin tafiya a hanya sai lokacin la'asar ɗin ya riske su saboda nisan da kuma lokacin ba za su talim idan misali yanzu ɗinan da muke magana karfe tara da rabi ka bar zaria kana so misali kace kana so ka je garin Sokoto. kafin azahar, ba za ka da cikin sokoto ba dole azhar rake maka a hanya saboda nisan wajen kilomita ɗari hudu da wani abu in dai ba kana da rauhanai da suke ɗaga ka ba dole dole ta maka a hanya ko ba ka ba da munin hanya da yan sanda da wuraren da ake jin tsoro kai ko ba annabi sunai ba da bane gudu ba sharu warawa ba sharu za ka dole dole ta riske ka akan hanya wataƙila kana shiga garin gusau sai al'asar ta alal misali amin sai azhar ta yi ko wannan shi ma in ka je kan tafatul bari akwai sakanin riwaya shin azhar ne ko la'asar kuma akwai riwaya ta nuna cewa la yusalli yanna ahadukum az amma dai sahihiyar riwaya mafi shahara ita ce ta al-asr to da la'asar din ta musu fa qala ba'dhum sai wasu suka ce la nusalliha illa fi bani qurayza kama amara wannan suka dauki zahirin lafazin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa suka ce ba za ni sallar la'asar ba sai kafin mu ta taka ƙasar banu ba, yadda annabi ya gaya mana muke musu ba. fasalluha ba'da isha'in al-akhir ba su isa banu ƙwaraiba ba sai lokacin sallar isha ta ƙarshe kamar kaje sai karfe 8 da ko 9 na dare sannan suka isa can sai lokacin suke sallar la'asar suka yi aiki da zahirin lafazin cewa kada wanda ya sallar la'asar sai a banu ƙwaraiba ba. qala ba'dhum wasu kuma suka ce lam yurid minna zalika ba haka annabi yake nabi ba kaga wadannan zahiriya kenan ko waɗannan kuma kuma ka ce hau kenan waɗannan suka yi masu fahimta sai suka ce a ba mun da annabi yake nufi kenan wa inna ma arada al khuruj manzala sai sai ya nufa a sauri ne mu fita abin da yake nufi kenan fasalluha fi tariqi suka zauna suka suka tsaya suka yi sallah a hanya an yi maganganu da yawa da yawa akan waɗannan matsalolin a cikin fathul bari a cikin littafin ibnu babbal zaka same su a littafin ibnu taymiya a wurare mabambanta ibnu qayyim a nan wajen da kuma a littafin shi as-salatu wa hukmu tarikiha malamin mabambanta eh, ibnu hazm a cikin muhalla eh, al-imam al-qurtubi abul abbas a cikin sharhin muslim wurare da dama malamai sun kama ganganu wanda za ga malamai muhaqqiquna suna karkata zuwa ga cewa wanda suka yi sallah sun fi dacewa da abin da ya dace da usul amma na addini domin su sun ci moriyar duka abubuwan na farko sallar da sallah ce wanda dama tana da muhimmanci ita ce salatul wusta ita ce aka tsoratar da cewa wanda ya bata tauce lokacin ta bai yi ba to fa annama wutira ahlu kamar yi asarar gaba ɗaya iyalan shi sannan kuma dama ko umarni akan yin sallah akan lokacinta kana sallar mai kitabun mawquta dan da haka da suka yi kuma sai suka je suka rasu wadannan nan ba fara yaki da haka ga sun yi sallah akan lokaci kuma sun je garin gobe kwarai ba sun fita sun kama hanya sallah ta riske su a a a sun kuma yi su kuma waɗancan da ba su yi ba to su me uzurin su da malamin hakikai saboda ba san rai ta kai ba iya fiƙon da ya bayyana gare su kenan da haka karkashin ka'ida ta cewa manista hada fa asaba falahu ajrani ومن سهد فأبدا فله أجر واحد سنة لا غابر عليه فبا أكاما صليه با ذاك وندا yayi abu ya hukun yayi dauki wani mataki da iya abin da ya bayyana mashi na ilimi to bai kuskure ba Na laqad ahsana man intaha ila ma alim kamar da sahabi ibnu ah, mas'ud ke faɗi ko wani sa ibnu ah, ibn taymiya anan ne a cikin littafin shi mai suna a a a mahabbatu ahlil baiti wa fadluhum kun ba nan sunan littafin ba sunan shi kenan kaza a huququ ahlil baiti wa mahabbatuhum littafin ne ibn taymiya karami haka da yau shafi dari ba sai ibn taymiya Allah ya mashi wani baiwa abinda duk ake zargin shi cewa sai ka tarayya da littafi ba ana zargin cewa bai san ahlul baiti yana da littafi cikin da guda sunan shi kenan hukuku ahalil baiti wa muhabbatun yana nan a cikin majmu'ur rasail za ka same shi Zaka ka iya browsing ma za ka iya samun nuska electroniya to ibn taymiya a wannan zafin sai yake cewa annan da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi musu bai kyaru kowace kungiya daga cikin su ba gashi da yake cewa falam yu'annif wahidatan min al-fa'ifatayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai annafa bai zagi wasu daga cikin su ba wanda bukhari ya da wannan riwaya cikin ah, ah, salatul khawf ah, babu qalib wal matlub rakiban da kuma muslim shi ma ya fitar da hadisi da Umar kamar da muka ambata sai ibn taymiya yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya musa aiki da sunna alqur'ani wajen ba da uzuri ga wanda ya kuskuren fatwa har ma kuma a yabe shi ba za a aibata shi ko a ruruta al'amarin ba saboda haka Allah ya ma annabawansa da Allah ya ce wa Dawuda wa Sulaimana iz yahkumani fil harbi iz nafashat fihi ganamul qawm wa kunna bi hukmihim shahidin sai Allah ya ce fa fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hikman wa ilma kaga Allah ya yi amma kuma waye ya samu dacewa da abin da yake daidai shine Sulaiman da dai mun san kisar kamar da Allah ya bada labari ka faɗa musu ai wadkur dawuda wa sulaimana ka ba su labarin annabi dawuda wa sulaimana wanda suka yi hukunci game da wata gona wanda wasu dabbobi suka shiga suka yi barna da aka zo aka faɗa annabi dawuda wanda shine baban ke bai fahimci kan matsalar ba sai hukunci yana yin hukuncin sai ga dan ya shigo sai ce ba haka ya kamata a yi ga yadda ya kamata a yi mai gonan nan ya anshi dabbobin nan har ya ya cire rabon abin da aka cuce shi na gonar shi sai da musu da dabbobin su sai abin ya bashi sha'awa shi uban ya ce idan dai wannan daidai ne kuma Allah ya ɗan dosi to ne Allah ya ce wa kunna bi hukumihim maimakon ko da ke akwai riwaya ta kira'a mai hukumi hima to wannan babu babu iskari amma wa kunna bi him kaga wa Dawud wa Sulaiman su bi ne id ya hukumani da mirin mutum biyu id fashe bi sai Allah ya ce kuma wa kunna li hukmihim maimakon hima sai wasu malamai suka ce wannan dalili ne akan cewa jam'i na iya farawa daga mutum ne al'allama zamakshari a cikin tafsirin sai ce a abinda ake nufi shi ne saboda da Suleiman, da Dawud da al-mutaqasiman din duka hukuncin ya shafe su yanzu jam'i da ka shine ma'anar hukunna li hukmihim hukuncin da suka yanke ya shafi su ya shafi wanda ake yankewa kansu naka babu iskali jam'i din ne ya zama jam'i ko to kaga amma sai Allah ya yabo yake cewa fa hamna Sulaiman Sulaiman ya fahimci abin Allah ya mishi ilhama su duka ku Allah kuma yake cewa ataina wa kullun ataina hukman wa ilma kowane mun bashi shugabanci ko mun bashi ilimi kaga Allah ya ma dawo da shi da ilimi duk da ya kuskure akan wannan kabiya to kaga yabo ne ina fata mun gane to haka shari'a ta zo da wannan ka'idar game da mutumin da ya faɗi hukunci ya fuskure. to ba a kyararsa shi ta manzo Allah sai san da kyare su ba da yake musu ko wanda irin gajire ne yanzu isha din za ku bari har sai eh, al'azar za ku bari har sai isha shikenan kun yi riga misali annabi zai ce musu haka ko kuma ya ce waɗancan wanda kuka yi in ba su ne da gaskiya ba yanzu na bada umarnin sannan ku ɗaya a ce ku ɓatattu ne manzo Allah bai musu wannan rajin ba duk sai ya karbe su to shine ibnu qayyim yake cewa wa ikhtalafa al-fuqaha ayyuhuma kana aswab malamai suka yi sabani malamai suka sun yi sabani wa yafi gaskiya wa yafi dacewa da gaskiya a bisa mazhabin wanda suke ganin sabanin wancan da muka ga a baya wanda suka ce kullu mujtahidin musibun to mazhabin mu hakikai cikin malaman usul fiqh shine a'a idan aka yi ijtihadi mutum ɗaya ne ke da daidai kamar da maliki ke faɗa cewa ra'ayi guda biyu wanda suke saba wa juna a cikin kuma dukkanin su daidai ba zai yi ba ɗaya ne daidai ɗaya ba daidai ba amma ya rage ya zai a tantance wanne ne daidai shi da haka malamai suke sabani akan wanne ne ya fi dacewa da gaskiya fa qala ta'ifa wasu malamai a ciki suka ce allazina akharuha humul muslimuna wanda suka jinkirta suka yi ta bayan isha din nan su suka dace walau kunna ma'ahum suka ce jama'a tare da su la akharna kama akharuha Inji ji malaman suka ce mu ma da sai mun jinkirta irin yadda suka zinkirta. wala ma sallaina illa fi bani qurayza imtisalan li amri da ba za mu sallah mu ma sai a bani qurayza dan mu kwatanta umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tarkal litta'wil al-mukhalif lil zahir kuma dan mu watsi da tawili wanda ya saba wa zahiri wannan magana a zahirin ma'anarta magana ibnu hazm a cikin littafin jawabi tsira domin ga abin da ya faɗa da lafazin sa yake cewa wa alima Allah ta'ala law annana annana law kunna hunaka ma sallaina al-asr fi zalika al-yawm illa fi quraybata walau ba'da ayyam digidigar haka yake yace Allah ya sani Musa ibn Hazm inda muna cikin wannan tawagar ba za mu sallar la'asar ba sai mun kai balu ƙwarai ga ko za ta yi kwanaki ana ba mu bashi ta <laughs> haka ya faɗa to za ka iya cewa wannan maganar ita ce ibnu qayyimul jawziya yake ishara a nan sai juya ta da nashi larabcin ya faɗe ta da harafi ba kuma ya ce wasu wasu Alimamu ibnu hazm an dai san shi yadda yake babu babu shakin akan lafazin no shakin shi? in dai lafazi ya ce kaza to shi ke da haka za ga wannan ta dace da irin ɗabi'arsa da irin fatawarsa ya ce wallahi inda suna cikin wannan tawagar su Allah ya sani ba za su sallar da aka wani sun je bani ƙwarai ba ko da ko za su yi kwanaki a hanya saboda annabi ne ya ce kar a yi sai an je bani ƙwarai ba kala kawai sai an je wannan zahiriya ce jama'a wanda kuma malamai mu hakikai ba su yarda da ita ba wallahu ta'ala to gashi eh, karatu ya ɗauko sabon ah, matsala ibn qayyim al-jawziya zai dan sauke mana lamba anan kankanwa amma kuma lokaci eh, yayi halinsa za zamu saurara sai Allah ya kai mu gobe sai mu ji ah, ci gaban wannan tattaunawa wanda ibn qayyim al-jawziya zai takaita mana ita kafin ya koma bayani akan tarihin yakin banu qurayza din wallahu ta'ala a'lam mu saurara anan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa